Rashin sanin mahimmancin ƙuri'a a wajen mai ita wata babbar matsala ce da aka gano cewa tana mayar da hannun agogo baya a yunkurin damƙa al'amuran mulki a hannun jama'a. Sabili kenan ƙungiyar farar hula ta MPCR ta kaddamar da wata gagarumar kamfe da nufin waye kan al'ummar Nishir ta yadda za su kare kansu daga fadawa tarkon 'yan siyasar da suka maida cinikin ƙuri'a sana'a. Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika shine shugaban wannan kungiya. Menene muhimmancin zabe? Me ya kamata a zaba? Wa ya kamata a zaba? In ana zancen shugaban kasa in wa ya kamata a zaba? In ana zancen yan majalisa wa ya kamata a zaba? Kani aiki ne ake yan majalisa. Kana gani yanzu aka zabe mutane sai su mai da abun ma kawai ma an al'ummar ta zabe su sai su mai da abun kamar na siyasa. Kai ga shi yan jami'a yan majalisa a ai gwamnatin mu ne. Ai gwamnati gwamnati na kasa ne. in kowa ya gane abin da muke ba ya yiwa a samu mugayen shagoyi ba suke mutane sun san wanda za su zaɓe. Ɗan takarar zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar RSD gaskiya Dr. Hassan Malam Gamkale na daga cikin 'yan siyasar da suka halarci wannan muhawara wacce ya ce bayanan da suka fito a yayinta na fayyace zahirin abubuwan da ke faruwa a fagen siyasar wannan ƙasa. Na yarda da abin da sun kafa da ɗari bisa ɗari sun ƙasar Nijar tana son masu gyara. tana son ta samu waɗanda ya jajirce masu iya tabbatar da gaskiya cikin tahiyar rashin hukuntar da laifi shi ga sa laifi a ci gaba da yin shi inda ana hukuntar da waɗanda gabatuwa bisa cewa sun yi laifi tunda bisa ga dokokin kasa da kasa laifi na bisa dokokin addini laifi ne wani adda hurumin hukuntar da mai laifi sai wanda Allah ya ba wannan hukunci sune alƙalai kenan yan alƙalai sun ga ta tsaye doka ta yi aikin ta wannan abu ana magani matasa na daga cikin rukunin al'umma da aka fi yawo da hankalinsu a lokutan zaɓe duk kuwa da cewa da bazarsu ake rawa wajen neman yardar al'umma saboda haka tsohon sakataren kungiyar ɗaliban jami'ar yamai ismaila muhammadu ke jan hankula game da nauyin da ya rataya a wuyansu don tabbatar da demokradiyya a ƙasar ta nijar aikin da suke sa matasa ba su diyarsu su suna kasashen turai suna karatu sannan matashi wanda ake ba jika ko ɗari biyu ya je ya kuwa ko ko ya je ya yi zaɓe ya san da iya amshi kuɗin nan ya zaɓe abinda ba shi a daidai ba ya ci amana kanshi ya ci amana ƙasa kuma ya ci amana al'umma saboda zai zaɓe wakili wanda ba adali ba zai je majalisar dokoki ko ko zai shugabancin su ta hayya ta cin amana da rashin imani kakakin hukumar zaɓe dai nafi wada da ke ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida ya jaddadawa wa mahalartan wannan muhawara cewa hukumar seni na ci gaba da ɗaukar matakai don ganin zaɓuɓɓukan na ranar 27 ga watan disamba sun gudana a ƙarƙashin doka daidai da abubuwan da kundin tsarin mulki da kundin zaɓen nijar suka yi tanadi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar